bayan mun gudanar da ziyartoci cikin lakwaloli namu na ƙasar ga ta Nijar mun fuskanci cewa kwana goma nan da suka wuce a yau inda muke magana ta wannan alawas wanda ake ce ma burs an samu ci gaba bisa gare shi wa'anda aka fara ba sauran bangare wanda ke nan a jiha ta mai ana nan ga tattara su da guda-guda ana ba su abin da ya shahi wa'anda ke ƙasar waje su ma muna da tabbacin cewa an samu an aika musu magana wadda ta shahi a lokacin ita ma a yau inda muke mun huskanci cewa jihar tillaberi tun shekaran jiya an samu an hwara ana nan ga su kuma mun samu tabbas ta cewa nan da 'yan kwanaki kaɗan za a yi da su. sai mu koma bisa ga jiha ta da magaran ita ce dai yanzu shekaran jiya da ta wuce minista na simon segonder ya gayyaci duka director regional wanda ake ce ma sun zo a nan birnin yamai don a tantamna bisa ga matsala abin da ya shahi eh, jiha ta doso ita ma tana ɗaya daga cikin wannan jihohi masu wagga matsala kuma mun samu su ma a rana ta jiya an samu an yi da sallama kowa sai magana wadda ta shahi matsaloli na tabulban na ekol na sayaman segwandar bayan wannan ziyara da muka yi mun fuskanci cewa eh, matsalar da aka samu negligence ne sakaci ne ya yawa tunda mun samu tantamunawa da shi wanda aka ba marshen wanda ke kera wannan tabuloli kuma mun samu fahimtar juna da shi tunda a yau inda ake shekaran jiya tare da kukun gani mun je sai je ba ni fandude mun samu an ba da tabul na zama guda 200 kuma operation kin tana nan ga ci gaba da an kera 200-300 abin da ya shahi matsaloli ekwal far ekwal zamurin ƙataya mai tsaye tsayin daka don a samu ga matsala a ciwukanta